Premier Radio. Ni bakan soyayya na tafi bana amsa kira ko za a yi rai da zuciyar ruhi sun zaku ba su gane gatse ko tsautsayi duka jiki na bar ki sahiba kada ke bar ni na zama mai laula ke ce zaki lamuni idan so cuta ne Ki ce zaki zamar mini magani Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masoyana sunana Salim Sadiq wanda aka fi sani da Salim Smart mawakin zo mu sasanta labari na ciwon so da kuma ake so masoyana ku kasance da premier radio mita 200.7 a zangon fm ilmantarwa nishadantarwa ingantattun labarai ina alfahari da premier radio ku kasance da su ni ma ina kasancewa da su a da yaushe bakwai takuci premier radio nagari na kuwa